Timoti ta biyu Sura biyu Kai kuma dana, ka karfafa ta wurin alherin da yake namu cikin almasihu Yesu, duk koyarwa da ka ji daga gare ni a gaban shaidu masu yawa, sai ka ɗanka wa mutane masu aminci, waɗanda su ma za su iya koyawa waɗansu. Ka jimre tare da mu cikin shan wahala, kamar soja mai aminci na almasihu Yesu. Ai, babu sojan da yake a kan aiki wanda zai sa kansa cikin al'amuran farin hula, gama niyyar soja ita ce ya faranta wa shugabansa rai. A sha'anin wasan guje-guje da tsalle-tsalle kuwa, ba wanda yake samun hular ladan nasara sai dai ya bi dokokin wasan. Ai, manomin da ya yi aikinsa sosai, shi ne ya kamata ya fara samun rabon amfani gona. ka yi tunani a kan abin da na fada maka, gama Ubangiji zai baka ganewa cikin dukan kome. Ka tuna da Yesu almasihu, wanda an tada shi daga matattu, wanda kuma yake zuriyar ɗauda, kamar yadda labari mai dadi da nake shelarsa ya koyar. Saboda shelar labari mai daɗin nan ne, nake shan wahala, har zuwa ga dauri da sarka kamar wanda ya yi laifi. amma dai ba wanda zai iya daura kalmar Allah, domin haka na jimre da komi saboda waɗanda aka zaba, domin su ma su sami ceton nan wanda yake ta wurin almasihu Yesu tare da madawamiyar daukaka. Wannan kalma tabbatacciya ce mai cewa idan mun mutu tare da shi, za mu rayu tare da shi, idan mun jimre, za mu yi mulki tare da shi. idan mun yi musun saninsa shi ma zai yi musun saninmu idan mun kasa yin aminci shi mai aminci ne gama ba za ya iya musun kansa ba ka dinga tuna musu da waɗannan abubuwa ka kuma gargade su a gaban ubangiji cewa kada su yi galdama a kan kalmomi domin ba ta da amfani sai dai ta ba ta waɗanda suke jinta kawai ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka sami cikakkiyar yarda a gaban allah ma'aikacin da ba shi da kunya game da aikinsa, kuma mai koyar da kalmar gaskiya daidai, ka gujewa maganganun banza na rashin tsoron Allah, gama sukan sa mutane su ƙara yin rayuwa rashin hali iri na Allah. Maganarsu kuwa takan bazu kamar babban miki mai cin naman jiki, a cikinsu akwai Himenius da Philetus, waɗanda sun bar hanyar gaskiya da cewa, ai, an riga an yi tashin matattu suna rikitar da ban gaskiyar wadansu amma zaunannen tushen nan da Allah ya kafa yana nan daram da hatimin da aka buga a kansa cewa Allah ya san waɗanda suke nasa kuma duk wanda yake cewa shi na Ubangiji ne bari ya yi nesa da mugun aiki a cikin babban gida ba kayan zinariya da na azurfa ne kadai suke ciki ba akwai ma na itace da na laka, waɗansu domin aiki mai daraja, waɗansu kuma domin aiki mara daraja. Duk wanda yake tsabtace kansa daga abubuwa marasa daraja nan, zai zama abin da aka kebe domin aiki na musamman ga mai gidan, shiryayye kuma domin kowane kyakkyawan aiki. Ka guje wa mugayen sha'awace-sha'awace na matasa, ka sa kai ga neman adalci, da ban gaskiya da kauna da kuma salama tare da waɗanda suke kira ga Ubangiji da zuciya mai tsafta. Kada wani abu ya haɗa ka da muhawarar banza mara ma'ana, kai ma ka san yadda suke haifar da yawan jayaya. Kada mai hidimar Ubangiji ya zama mai yawan gardama, amma dai ya zama mai kirki ga kowa, ya kasance mai iya koyarwa da mai hakuri. Sa'an nan kuma a cikin saukin kai. ya gargadi masu gaba da koyarwarsa, ko watakila Allah zai ba su dama su tuba su kai ga sanin gaskiya. Sa'an nan bayan da suka koma cikin hankalinsu, su kuma kubuta daga tarkon Shaiɗan, wanda ya mai da su bayi domin su bi nufinsa.